Calango, calango. uwa matasa barkan ku da haka barkan mu da sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin naku na labarun matasa shirin da ke zo muku a kowane karshen mako daga studio Kalangu. Tare da ku a yau ni Fanta Shamsu da kumbura ta Rabia mai Kano ya ne Rabi da dama. lafiya launi ki Fanta ya ke wajen ki kuma. Alhamdulillah Rabi. To Fanta yau me kike dauke da shi? To Rabiu za mu fara ne da leko garin Doso inda za mu kawo muku zancen wannan taron na baje koli da tattaunawa tsakanin matasa wanda ake ce ma FUNAF. A cikin takaitaccen rahoton na yau kuma za mu kawo zancen matsalar juya hankalin ƙananan yara wacce ke cima al'umma tuwo a ƙuri'a a garin Agadis. Da ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa jiki. Rabi'a Jami'ar Mumuni ta nan babban birnin Yamai an gudanar da zaben wakilan ɗalibai a ranar Juma'a 14 ga watan Oktoba da ta gabata. Ai gora abokiyar aikinmu amina Tabubakar ta tunkari ɗaliban inda suka bayyana mata ra'ayukansu. Bari mu shirari fassarar wannan ra'ayin nasu. Abin da muke jira ga zaɓukan wakilai shine na farko haɗin kai domin a tsangiyar mu tsawon shekaru biyu ba a fahimtar juna sai rigingamu suke yi wannan bai taimakawa ɗalibai da suke wakilta. ta hanyar da aka zaɓi mutumin muke fatan mutumin ya yi aiki aiki mai mahimmanci da muke jira rabi yanzu bar mu ƙaura mu je garin doso inda daga ranar 7 zuwa ranar 11 ga watan oktoba aka gabatar da babban taron baje koli da kuma muhawara tsakanin matasa da mata akan fannin kasuwanci da sarrafe-sarrafen cikin gida na nan nijar ai da magora wannan watan na oktoba shine watan da aka keɓe domin saye da kuma amfani da kayayyakin gida a dukkan yankin yomowa bari mu turare wannan rahoton da abokin aikinmu Habibu Garba ya shirya. A doso kimanin matasa da mata dubu hudu ne suka sallace watan mu yi amfani da kayan gida wace aka keɓe a shimfiɗar ƙasashen inowa ta hanyar babban taron ƙasa aji na shida domin baiwa mata da matasa cin gishin kansu cewa da FONAF. Hadiza Amadu Maiga wace ta ƙirƙiro FONAF. Hukumomi suna biye da mu suna ƙara mana ƙarfin gwiwa. Muna da niyya mu shiga cikin karkara domin mu wayar da kan mutane mu saya mu yi amfani da kayan da aka sarrafa mu yana sa ƙasa ta ci gaba har ila yau arzikin mu bai haɓaka ajin fonaf na shidda ya tattara jama'a da dama da suka zo daga dukkan jihohi takwas na ƙasa mun ɗauki aniya mai ƙarfi wanda a cikin tsarin mu mun ce kawai za mu yi amfani da lemun sanyi da ake sarrafawa gida kuma bayan wannan a sayi abubuwan da ake sarrafawa a cikin gida sabili da dai sauransu a wajen wanda suka shirya sabgar kalubalen da ya yi saura shine maido hankalin al'ummomi ga yin amfano da kayan da aka sarrafa a ƙasar Nijar tsawon dukkan shekara. Gona yanzu bari mu kawo zancen al'adunmu na nan ƙasar Nijar rawar geruwal rawar gargajiya ta Fulani Bororoji ta nuna farin ciki da annashuwa. Haka ne Rabi abokiya kimani sai Karim ya ɗauko mana rahoton wannan rawar bari mu saurari fassarar rahoton nashi. Rawa haɗe da waka Gerol wata al'adar musamman ce ta Fulani Bororo na Nijar. Wannan rawar na tattare da sakonni na zaman lafiya in shi da Neri a barshi mai ra'ayin mazan jiya. Gerol Nijar ne kadai ake yin sa. Wasu ƙananan gunguna da ke cikin Bororoji kamar irin su kasausawa, bikurawa, gojawa, binawa, jakalawa da sauransu. Domin waɗanda ba su san 'yan uwansu ba su san juna. A yayin wannan rawa ta gargajiya kalmomi da dama ne ake furtawa da ake kira Rumi. Sayeri a Teru shine mai shan rawar da ake kira Mabaru. Cikin rumin na zani za muku kalma guda ɗaya ko biyu hakan ga. ya magana biyu ne yanan mutum kamar zai fito gida za yi inda zai rawa kenan zai waka sai kuma ce oh ya ramsese kenan har yanzu dai ka taso za ka tahi inda wasa kuma kana fata Allah kai ka lahiya. Wannan rawar ba ta jin daɗi kaɗai ba ce, Bororo na amfani da wannan dama wajen nuna su. A yayin wannan wasannin raki da dama ne yake watsewa sanadiyar al'adar cire. Yanzu kuma sai takaitaccen rahotonmu na yau. Rabi matsalar juya hankalin kananan yara matsala ce da ke shafar 'yan mata masu ƙasa da shekaru sha biyar kuma take cin wuri sosai a garin Agadez. Fanta domin ƙarin bayani bari mu shirari fasarar wannan rahoton da abokin aikinmu Anise Karim ya shirya mana. yawancin su 'yan shekara tsakanin sha uku zuwa sha takwas ne matasa 'yan mata da suka fuskanci a ci moriya da su misalin waga matashiya 'yar mata da ba za a bayyana sunanta ba da jami'an tsaron polis suka samu. Na fito da gidan wana ne ya gamu da ni sa'an cikin ajereta ya ce mata mata tana nema na kun gida ya kai mu yalli ke iskanci ne yake da mu kwana goma sha wani abu. Na fito polisai suka ce ga ta can suka kira suka ce Zainab ni zo suka ce in shigo mota. Bayan kwana 24 tana rike garkame matashiyar 'yar mata an kai ta asibiti domin yi mata gwaje-gwaje a cewar mahaifiyarta. Abin da gare ta yau kwana ashirin da hudu Allah yanzu ya bayyana ta wani katon gida ciki aka sa su su biyu an ka kamu cikin ɗakuna na suke kili sun lalata ta wallahi. Likitoci ciya sun in an kai ɗiba ta su da kansu da tahiya su kai ta can kwamsi da yasa. Juya hankalin ƙananan yara a sa su yin lalata ba wani sabon abu bane a Agades a cewar Suleiman Isaka mai kula da sashen kariyar yara ƙanana. Ba bakon abu ba ne al'amari ne da muke samu a fannin kare yara a cikin birnin Agadez da jiha da ba a fallasawa. Ana yin shiru yana ƙara cutarwa. Wannan aika-aikar doka ta tana da hukuntawa a kai a faɗar jami'in polis Isaka Amadu. A duka lokacin da polis suka samu irin masu ɓata yara suna yin bincike domin gurfanar da waɗanda ake zargi a gaban kotu domin su amshi laifinsu. Yau a Agades juyar da hankali fyaɗe na ɗaukar ƙazamta kuma mafi yawa suna da alaƙa ne da shan kayan maye. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa shiki tare da Gungu Muhammad Dantani. fafatawar zagaye na biyu na tankaɗe da rairayen liga champions africa na kan zartarwa a nafiyar is nijalek da za ta wakilci niger yau da maraice za ta karawa da casablanca an tana da karin a complex sportif mohamed seng wannan karin. za a yi shi ne ba tare da 'yan kallo ba dalilin shine raja casablanca na kan hukunci na yin fafatawa karo biyu ba tare da 'yan kallo ba biyo bayan hargitsin da ya faru a karawarta da al ali ta misira a yayin bugun kwatafina na league da champion din kakar bara duk dai a kwallon kafar yau ne babban karon karshe na zakaran gasar zaman babban hutu tjb na yemi wannan karon karshen zai zai hada zakaran tgv na gudal ftr da zakaran sonisi flamengo a makarantar yantala 2 ta yame a ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasanmu na yau mun gode muku da sauraron shi da kuka sai kuma gobe da Allah ya kai mu na rai da za mu dawo muku da wani sabon shirin.